najeriya ƙasa ce ta ƙabilu daban-daban idan abin kirki ne ya kamata wasu ƙabilun ma suna yi to amma mu kaɗai muke yi da bara da almajiranci daga nan har central africa ka ji an ce allah zuwa hidin wallahi ba haushe ba wata ƙabila da take yin wannan to ni dai kullum na gaya kaina ni in abin kirki ne ya kamata a samu wasu mutane ma suna yi mutumin da yanzu yake niger state misali ko kaduna state ko sokoto state ya ɗauko ɗansa daga can Baci ba sha ba sutura kawai zai kashi kano ya ajiye shi a makaranta ya yi tafiyarsa ya shekara uku hudu bai ma zo ya gaya ya ba to me za ka gaya wannan ba wani malamin tsangaya ba da ya yaran da aka min sun min yawa bari ni dauna ni kuma kai su wani guri babu ba shi suna nan a gabansa ba kuma ina tabbatar ma ko karatu ka je kana kallo a makaranta sai ka gaya ba mai da hankali akan nasu 'ya'yan dan su koya sosai to da a gaban ka ma kana bari bari bari bari kana wahala ka tsinki ka tara nan ya balle can har ya zai ya taso bare wanda shi ba shi da wanda yake ce masa bari wata magana ka aje ta gefe wallahi ba za ta yi ba magana guda ɗaya ta gaskiya shine kowa ya ɗauɗarsa in ya so duk wani tallafi da gwamnati take tani za ta ba ko uban ko makarantun ta yi bayan an yi wannan duk wata magana an ka kawo da ce wallahi kuma ina gaya maka ko ba jima ko ba daɗe sai an dawo wannan magana tawa ya zai wani tunani da ya gama tunaninsa wallahi sai an da wannan zancen kowa ya dan sa. Baka tunanin gwamnati fa sha kundumci Ba wani abu da za ta iya ba mutane ne gwamnatin ba. Ko gwamnan kansa yanzu ka ce dau ɗau ya kara da nasa ba zai ba. Musulunci da addinin musulunci ai shi ya zo da tsari. In dai da ne da aka haifa to da makarantarsa da cinsa da shan shansa yana wuyan mahaifinsa. Amma duk wanda ya ce wai zai rungumi dan wani ma wallahi ƙarya yake ba ma wai gwamnati ba ina gaya ma. Ka gane yanzu a cikin family in ba Allah ne muku sutura sosai ba in kana da kani kowa in wani ya mutu ƴaƴansa ma a family ba mai iya rike su. responsibility na yaro sai ubansa ni dai shawara ta ga mai girma gwamnan kano guda ɗaya ce sanar kowa ya zo ya sa.